والذي يميتني ثم يحيين kuma wanda shi ne shi kadai zai karɓi raina idan ajalina ya cika kuma ya raya ni bayan mutuwata